بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى idan ko littafin albarka ko nan gai alhaƙul mubin fi a hadisin rasulil amin sallallahu alayhi wa sallam, ya abu mustapha ashak muhammad kabir buna abdullah alkanawi hafizahullahu ta'ala idan hadisiyan shita bai gutsun cewa gai bai manya gai ga wala hadisi da yin sahaba mu ci kunnan gai abu humama abu humama talbahili an abi humama radiyallahu an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع hadisiyan alhadisu na wasu na waya na kin a shiga ko hadisiyan shiba ato hadisiyan addu'a ni bai wuto ta ci kowa gashi ni shedin guba عن abi masud الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم daga babu masu da al'ansari na yi madina cinan rabi Allah anu su kuma yi kwaluga قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم قتوشي سكو صلى الله عليه kini man dalla ala khairin zandoro na gawo yagi musulmi gwai titon alkhairo na falahu mithlu ajri fa'ilihi a yula da yiriya ga na lutun alkhairin na otuna jiza foro bai sadaka ji kun ga sadaka na jin ya otula da a yawin a ma yawe giri na ma yawa na ugwa na wai yiri na yawon na lotun na na kinda ji sallah uga da hajji na yawa gina lada kindo na yawon su cikin sallah jan gunzumunci zumunci gun a yawon na gunzumunci na lada wani uwa bai tiya a tun alkhairin na wacce jimna siya na a yawon su lada yiri ya lada na yawon da gunzumunci na magai uba muhimmancin wazo amfani na da wazo na jirage zan doro na waje wazo catulo bai wazo na ayyawo lada hirikin da na ya zai dotun bai wazo na su ko ya yi arzikin gangba ya alkhairi ji hal hadisu tasi wa saba'un hadisiyan shinidin nici shi ni gayi guwe da guto ta adwa ne guwe da guto an abi أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري ومسلم daga ba abu hujjaira wato cube bayu yiwu ga gattuci soko